amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa da Allah idan ana ji na a rubuta min dan azina fara wa'insu yan uwa suka ce ba a ji da Allah in dai ana ji da Allah a rubuta min in dai ana ji a rubuta min da Allah kuma da Allah duk wanda ya hawo yayi kokarin share wannan shiri dan Allah eh addallu ala alkhairi ka fa'ilihi duk wanda ke nuni kan aikata alkhairi to kamar shi ya aikata wannan alkhairi shi yasa da Allah in dai ana jina da Allah a rubuta mun sannan na ci gaba eh yan uwa ku kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eh mazaje ba su kare ba mazaje ba su kare ba mazaje ba su kare ba Idris Ilyasu Idris da Allah ka sa mana account number na neman wannan taimako da Allah a yanzu haka eh, saboda ba tsayawa za a yi ba za a ci gaba ne eh, Allahu akbar ga dan uwa malam Muhammad Salisu Ahmad shi ma ya kabbara Allahu akbar wato ‘yan uwa kamar yadda kuka sani ku da kuke bibiyar wannan feji mai albarka na alkanawi za ku ga ko awa hudu cikakku ba mu ba da posting ɗin wani fili wanda gidaje suke kewaye da shi ko awa hudu cikakku ba mu ba wannan filin wanda ke kewaye da gidaje ba makaranta a wajen ba masallaci a wajen wanda yara ne kawai kaga irin wannan abubuwa ana jin tsoron gaba mai zai haifar cikin al'umma ana tsoro saboda duk lokacin da baka ba mutum tarbiyya ta addini ba baka gina shi akan tsoron Allah ba to tabbas in karatu yayi na boko ya zama wani ba zai kishin addininsa ba a wannan waje ko ba zai kishin al'umma ba saboda bai san ma cewa Allah zai tambaye shi akan duk wani abu da ya yi ba amma an aka samu al'umma an mata tarbiyya ta addini ta gina akan tsoron Allah ta hanyar assasa gurare irin wannan gurin da za a ringa karantar da al'umma gurin da za a ringa yaɗa saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana gida ma spika tana kai ma wannan sai mutum ya tashi da tsoron Allah ko wani ya zo ya zama a gaba to lallai lallai bi zai yi kamar yanda wa'ansu suke yi ba ke samu abin da za mu iya yi kenan na bawa al'umman manzan Allah gudunmawa kamar yadda kuka gani mun ɗora wannan fili kuma mun faɗi akwai filaye da yawa a wajen akwai filaye da yawa a wajen amma babu ɗaya wanda aka ce a a tsaya a yi makaranta ko a yi masallaci duk babu duk gidaje ne to a cikin filayen da suke wannan waje wanda babu gini akwai guda uku yanzu shine wanda masu wajen suka yi masa kuɗi naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar iyakacin waɗanda suka ce za su siyar kenan amma har yanzu akwai filaye a wajen ba makaranta ba masallaci ka ji abin takaici kuma musulmai ne duk wajen amma an rasa wanda zai hoɓɓasa ya gina wa Allah ɗaki ya hoɓɓasa ya yi sadaka jariya a yi makaranta ana koyar da al'umma wallahi in ka shiga wajen abin takaici ga al'umma iya al'umma ga gidaje iyaka gidaje amma ba masallaci a wajen ba makaranta a wajen ni har tambaya na ringa to waɗannan in za su yi sallar juma'a ina suke zuwa su yi abin takaici kuma duk musulmai ne cikin ikon Allah aka yi mun magana aka je da ni aka nuna mun wajen na yi bidiyo a wajen da mu da waɗannan 'yan unguwar da kuka gani a cikin bidiyon muka kirawo dillalan da gurin ke hannunsu kuma muka yi musu alkawari cewa su ba mu kwana biyu za mu dawo guri-guri ya yi guri-guri ya yi ya dace kuma da gurin da ya kamata a gina ɗakin Allah da makaranta guri ne wanda ke da yunwar wannan buƙatar cikin ikon Allah daga yin bayanin a yau na yi fostin ɗin bidiyon amma jiya ne na je wannan waje amma cikin ikon Allah da wannan bayanin cewa za mu zo gobe har yau Allah ya kawo wanda ya biya wannan kuɗi naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar miliyan hudu da dubu ɗari biyar fili uku kenan duk fili ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne kaga uku miliyan hudu da dubu ɗari biyar haka wannan bawan Allah ya lale a cikin aljihunsa ya biya ya yi kirana ne ta ƙasa bayan wannan postin ɗin da na yi na ce dukkanin mai neman ƙarin bayani ya yi kirana ta wasan kuma alhamdulillah yana daga cikin mutanen da muka jima muna tare a harkar da'awa tun ma kafin ma nan social media tun kafin zuwa social media har a san wani alkanawi saboda unguwan mu ɗaya da shi shi yasa ake so duk abin da zaka yi ɗan uwa yi ƙoƙari ka kyautata yi ƙoƙari ka kamanta yi ƙoƙari ka yi da jikinka kawai sai kira na ya san sanni tun kafin a social media yace na ga kayi posting na wani fili to yaya ake ciki dan in samu ƙarin bayani ne ne kiranka na koro masa da yanayin wajen ya ce to duk kuɗin nawa ne gaba ɗaya na ce a yanzu filayen da suka zo hannun masu siyarwa aka ba su a wajen filaye uku ne amma nan gaba ma dole sai mun ƙara na ce amma ya kamata mu fara mallakar wannan saboda su 'yan wajen masu filayen da ke jikin wajen in suka ga mahimmancin abin da za a yi kila ma ba su tashi siya ba sace za su siyar na ce amma wa'annan dai guda uku ne ya tambaye ni nawa na gaya masa ya ce to ba matsala in tura masa da account number to da zan tura masa account ɗina sai na ce a'a za ta iya yiwa ba gaba ɗaya zai biya ba na ce account ɗin ɗan uwa da muke tare da shi Idris Ilyasu Idris wanda aka sa tsa a tura masa na tura masa wallahi ba a yi minti talatin ba da maganar da muka yi da shi kai ba a yi minti ashirin ba da tura kuɗin Idris Ilyas Idris ya kira na yace masha Allah yace na ga an sa kuɗi miliyan hudu da dubu ɗari biyar yace har sai da na duba haka in gani wai a'a haka ne kamar dubu hudu fa da ɗari biyar yace yana duba sai ga miliyan hudu da dubu ɗari biyar zai kabbara na ce to kaji yadda muka yi yana daga cikin waɗanda muke tare da su mun zauna unguwa ɗaya da shi ba zan faɗi sunan unguwa ba saboda abu ne na sirri mun zauna a unguwa ɗaya da shi ni malamin ma yaransa ne don na koyar da yaransa kai hamma ta sama. na koyar da ita to ba mu da abin da za mu sai dai mu yi masa addu'a Allah ka sanya albarka cikin dukiyarsa zurriyarsa Allah kai musu tarbiyya ta musulunci Allah ka sa iyayensa su yi alfahari da shi gobe alkiyama Allah isa matansa su ma su yi alfahari da shi gobe alkiyama sun samu miji nagari an yi rayuwa rayuwa ta addini an tsira gobe alkiyama Allah ya sa haka da yaransa da ƴan uwansa kakaf shi kuma Allah ka hore masa ka ƙara buɗa masa ƙofofin arziki ya ubangiji duk abin da yake nema Allah ka bashi Allah ka fi mu sanin sa ka fi shi sanin kansa Allah duk wani shari da ke tun karo shi Allah ka kawan masa Allah duk wani alkhairi wanda bai ma tun karo shi ba Allah maɗaukakin sarki ka sadar da shi da wannan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka yalwata masa cikin dukiyarsa da zurriyarsa ka ba shi lafiya da nisan kwana da rayuwa mai albarka iyayensa idan Allah ya yi musu rasuwa Allah ka ji kansu Allah ka sa aljanna taimako musu Allah ka sa kabarin su ya zamanto dausayi daga dausayin gidan aljanna Allah ka yi musu haka Allah ka sa su yi alfahari da shi Allah ya sa manzan Allah ya yi alfahari da shi gobe alkiyama na waɗanda suka taimaka addinin da ya zo da shi ya ci gaba Allah dukkanin wani shirri. Allah ka kawan masa ka ɗaukaka shi ka ɗora shi akan makiya Allah ka tsare gabansa da bayansa wallahi na san shi kuma na san zai iya yi tintin amma wannan abu akwai darasi da ya kamata ku ɗauka ni karan kaina na ga akwai darasi ba a social media ya sanni ba ba a social media ya sanni ba kuma tun kafin a sanna a social media ya sanni da irin rayuwata da zamantakewa da muka yi to sai na ga hatta abin da ya yi ya biyo bayan mu'amala ta ne ta baya in ba haka ba babu mutumin da za ka zo ka sa kawai a facebook gashi cewa a'a ana neman kuɗi naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar kawai ka sa a facebook kawai ya yi kira ya tura wannan kuɗin in ba ya san inda ya tura kuɗin nan yana da yaƙini cewa tabbas abin da aka nema shi za a yi ba wallahi ba zai tura ba to kaga wannan masu da'awa ya kamata ko ya zama wajibi a kanmu mu riƙe amana mu yi rayuwa ta addini mu koyi da manzan Allah cikin wannan rayuwa mu zauna zamantakewa da kowa da amana wannan zai sa ko da bayan ka tashi daga inda kake alkhairi ne zai biyo baya tunda na gaya muku unguwanmu ɗaya da shi ‘ya'yansa ma ɗalibai na ne kaga wannan ya biyo bayan gamsuwa da ya yi da irin yadda alkanawi yake kenan to kaga wannan shi zai haifar da riba wa addinin Allah shi zai haifar da ci gaba wa addinin Allah saboda yadda ake faɗi cewa wai akhlaqud da'i hayya ɗabi'o'i mu'amala halayya ne mai da awara yayyu ne duk abin da kai duk motsin da kai ba matacce ne, fitila ne kai shi yasa Allah ya saka masa da alkhairi yanzu abin da ya rage mana yanzu na gaba shi ne za mu ci gaba da neman taimako idan Allah ya sa filayen da suke wajen masu wannan fili sun yi yunƙuri ko a nema a gaya musu mahimmancin abin da za a yi a wajen saboda su yi ƙoƙari su siyar in ya so a yi katafaren waje a yi masallaci sa'annan a yi makaranta sa'annan malamin da zai zauna a unguwar ya koyar da al'umma shi ma a yi masa gida a wajen ta zaman to markas kuma in an gama tafi za a buɗe ta hadda alƙur'ani ko da za a sa harka na boku, to cikakka mutu za a sa eh, cikakka mutu za a sa amma za a yi wa wajen sura ta addini tafiya ta addini da waɗanda suka gina da mu da muka yi yunkurin a gina muka yada alkhairin duk Allah ka sa mu a cikin su gobe alkiyama wannan shine fatan ni abin da zan iya yi kenan kai wanne ka iya yi shi ma wancan wanne ya iya yi ta haka ne za mu gyara Allah ya kawo mana canji ba mala'iku bane Allah zai turo su su sauko ƙasa su gyara mana lamarin addini su gyara mana lamarin tarbiyya su gyara mana yanayin zamantakewa in ba mu karan kanmu ba kuma hakan ba zai yi ba sai da assasa irin gurare irin wa'annan yara su taso da haddar alkur'ani yara su taso da haddar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yara su taso da ruhin musulunci sai kaga society ya gyaru kai dan uwa gudun me gudun mawon me ka bayar kuma baya kaɗan baya yawa ko kaka kasa ka sa a ranka dan Allah kai neman yardar Allah kake wallahi Allah ba zai tozarta ka ba in kana da bukata yi tawassuli zuwa ga Allah da wannan abu da kai na gina masa daki da wannan abu da kai na gina makaranta wannan shine abin da zamu iya kawo ma alakan mu ta amfane mu duniya da lahira shine abin da zamu dora akai kuma tun daga yanda aka fara wannan tafiya zaka ga babu wani abu wallahi da a ce yanzu gashi mun kawo shi live wallahi jama'a ba su yi shi ba babu har yau Allah bai nuna mana wannan ranar ba har yau dukkan abin da muka kawo wallahi sai an sami ɗan uwa sun yi an wuce wajen gashi dai yanzu a yau aka yi posting ɗin wannan fili a yau wani ya turo da kuɗin kakaf zan nuna muku alat amma zan koyi wajen sunansa don ƙila waɗanda suka san shi za su san cewa waye kuma irin wannan taimakawa mutum taimakawa mutum e ta wajen gyara ikhlasinsa taimaka masa kuma ina jin har a yanzu ma yana bibiyan mu yana jina eh za in turo in nuna muku Akawuntin, wannan kai tela tsaya in nuna muku amma ku yi haƙuri zan kautar da shi gurin sunansa ba zan nuna ba Eh, ba zan nuna ba kawai amount din zan nuna ku yi haƙuri amount din zan nuna amount din zan nuna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amount din zan nuna ku yi haƙuri amount din zan nuna ba zan nuna gurin sunansa ba kun ga wajen kun ga alert kun ga amount din kuɗin kun gan su a sama ga su kun gan su a sama naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar eh naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar Allah ka faranta musu duniya da lahira Allah ka sa ya amfana da abin da ya gobe alkiyama ga wani nan ya ce ya ce account number da za a biyar da za a biya eh ga account number nan an sa an yi point ɗinsa a page yanzu abin da ya rage mana shi ne in ma dai mu fara gini a wajen tun yanzu saboda buƙatuwar al'umma na wannan waje ga wannan aikin da za a yi in ma dai a fara gini gadan-gadan hakan ko zai yi wasu da kuɗi ni har tunani na ringa wallahi har tunani na ringa ina suke zuwa su yi sallah ina suke zuwa su yi sallah har tunani na ringa wani daga nan sai ya fake sai ya ƙi yin sallar ya ce a'a ai ina da nisa sai ya faki amma yayin da ka zo kai wa mutum masallaci ba ya ce sai ya yi tafiya ko ya fita can bakin titi ya ce a'a ai tun da shi ba shi da abin hawa ko kaza kaza tsaye sallah azhar wallahi na rasa a ina suke sallan ne wallahi na rasa a ina kuma a nan Kano kuma gurin ya cika da al'umma kaga yanzu duk wanda ka sa taimakon ka aka siya aka gina duk wanda ya sallah cikin wannan masallacin kana da lada sannan makarantar da za a zo a yi ta hadda alkur'ani duk wanda ya haddace alkur'ani kana da lada ga account din nan gashi anan Idris Ilasi Idris Malam Abdulsalam Hamza Ali Bashir gashi nan za in karanto man shi amma gashi nan a comment Idris Ilasi Idris ka ƙara maimaita wannan account ga namban nan 00 guda biyu kenan sannan 38 sannan 12 sannan 922 guda biyu ga namban nan 00 guda biyu sannan 38 uku takwas sai ɗaya biyu an gane sai ɗaya biyu sai tara kuma sa'an nan sai biyu wannan shine account number din Allah ya sa kai ma ka sa ka ce a'a a sai wani filin a ƙara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kaga aka ƙara filaye huɗu kenan in Allah ya yarda kuma sai mun samu kuɗin da duk wannan filin da kuka gani na wajen in Allah ya yarda sai an siye shi kakaf in Allah ya yarda za in nuna muku iya ka ganin ku nan ku gani yanda filin yake ku yi in nuna muku ku gani yadda filin yake yadda filin yake insha Allah kuma sai an siye shi kakab gaba ɗaya in Allah ya yadda kuma nan da ba da jima ba insha Allah za a yi abin da ya kamata a yi gashi wuri ne ya yi jama'a matuƙa ba ba ba masallaci ba ba da mu ba mu ba mu mun ba ba gani yanzu haka mun samu filaye a tsakiyar wajen akwai filaye da yawa amma waɗanda aka samu ne guda guda uku ne aka abu. wanda kowane ɗaya sun ce ni miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar amma mun san dole za su rufe inda masallaci za a makaranta za su fara ƴaƴan da za su fana ma dan yanzu an samu da buƙata shi ne miliyan hudu da dubu ɗari biyar zan hasko ma yanzu ka ga unguwar miliyan hudu da dubu dari biyar yawa kudin da ta da su ke cin kuma da ke cin Akwai da wannan eh, a wani can da Allah bayan da suke da filaye bayan eh, bayan da suke da filaye gida a kusa da wajen da su da mai da za a kai da Allah ya ce ba su. Mala ya ce ta sami da baki yan uwa kamar yadda kuka gani wannan shine wajen wannan shine wajen kamar yadda kuka gani layi in ka je zaka ga abin takaici ba masallaci a wajen ba makaranta wallahi al'umma iya al'umma gurin fa ya cika fa kuma wayannan filayen tsakiya ne tsakiyar wajen Allahu akbar Allahu akbar wannan bawan Allah Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka biya shi da gidan aljanna Allah ka amfanar da shi da abin da yayi ka yalwata masa cikin arzikinsa Allah ka sanya albarka cikin rayuwarsa da ta 'ya'yansa wannan sadaka jariya da yayi Allah ka amfanar da shi gobe alkiyama Allah ka amfanar da shi gobe alkiyama Allah ka biya masa bukatunsa ka kare shi dukkanin wani sharri yan uwa yanzu kamar yadda kuka gani a wajen akwai filaye da yawa akwai filaye da yawa a wajen amma iyaka wanda aka samu yanzu masu shi za su siyar guda uku ne kuma guda uku ya yi kaɗan guda uku ya yi kaɗan guda uku ya yi kaɗan idan Allah ya taimake mu Allah ya azurta mu da wa'ansu masu yi dan Allah wanda suke da yaƙini Allah zai biya su gobe alkiyama sun san ba su yi asara ba Allah ya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wayansu a wajen mu siya saboda a gina katafaren masallaci na juma'a sa'annan a gina katafariyar makaranta ta hadda alkur'ani yan uwa wannan sadaka jariya ne kila iyayenka sun rasu kana so su amfana da abin da raka yi musu gobe alkiyama yi kokari ka sa kuɗinka sai filoti ɗaya ka ce ga shi ma a haɗa a'a in bulo kake da shi ce ne ga bulo ka ba da dubu kaza ko dubu ɗaya in siminti ne kai umma haka ɗan uwa kana so ka ga wajen aje hau wajen da kai da Allah namban nan da aka sa ta WhatsApp kuma zan ƙara maimaita ta yanzu 070 68 68 98 88 kai kiran wannan namba za mu haɗa ka da waɗanda za su kai ka wannan waje da masu wannan waje ka siyi filin a hannunsu ka ba su kuɗin mu kawai filin muke da bukata kawai ka ba su kuɗin kuma ka ringa kewayawa ka tabbatar wannan abu da aka ce za a yi shine ake yi duk da cewa za mu ringa haskowa duk wani ci gaba da aka samu na aiki dole ne za mu hasko muku don ku ga inda kuka tsaya kuma wannan zai ƙara muku kwarjini gurin yana da bukata a haka 'yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi da mu gaba ɗaya Allah Isaac wannan shine sanadiyar tsiran mu gobe <clears throat> duk ku tsaya a wajen eh kowa ya tsaya a kansa iya eh iyaka na wajen kowa ya tsatsaya a kai a tsaya tsaya ba matsala sai tsaya kwaya nawa kenan assalamu alaikum yawwa haka yake daga nan ko yau a e, can inda wancan yake gashi daga nan zuwa nan sai nan kuma daga nan zuwa can sai wancan kuma yauwa a tsaya ina zuwa ai daga haka to assalamu alaikum wa wabarakatuh mala anwar wato gashi kamar yadda kake gani haka mun zo wata unguwa gashi ga duk gidaje kaka ka gani ta cika Ma ba masallaci a wajen kakaf ka gani ta cika ba masallaci ba makaranta to yanzu aikin da ke gaban mu shine yadda za a yi amallaki wannan guri yadda za a yi amallaki mallaki wannan guri a yi masallaci a yi makaranta makarantar musamman ta hadda alkur'ani to wannan shine abin da ya kawo nan unguwar eh, eh nan gashi dai yadda kuwa gani gashi kuma guri ne a tsakiyar gurin shi sa mala anwar wannan abin da ke gaban mu kenan yanzu yanda za a mallaki wannan waje yanda za a mallaki wannan waje guri uku ne yanzu nan kwaya nawa ne nan fuloti uku ne eh to a yanzu waɗanda ake e nan wannan yanzu haka a duk gaba dai kwaya uku ne gaba daya ba a ba matsala kwaya uku eh shi wannan in ya zo nan daga baya ma a ma yi magana amma dai yanzu guda uku kwaya uku dai yanzu to a yanzu guda uku ne amma abin da suke cewa shine wato duk guda ɗaya miliyan ɗaya da biyar amma kuma na san cewa tabbas za su yi rage amma dai abin da suke cewa amma dai abin da suke cewa dai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk guda ɗaya mana anuwar kaga guda uku kenan zai kama miliyan hudu da dubu ɗari biyar yanzu miliyan hudu da dubu ɗari biyar ake nema miliyan hudu da dubu ɗari biyar kaga wajen babu masallaci a wajen kakab babu makaranta a wajen kakab wannan aiki ya zama wajibi ga musulmi ya zama wajibi gare mu eh, nan waɗanda allah maɗaukakin sarki ya wannan eh, don haka shine abin da ke faruwa kunga wajen yanzu Eh, ba masallaci ba makaranta eh, shi ne to yanzu za mu mallaka nan gashi daga nan inda kuka ga su a tsatsai malam anwar miliyan hudu da dubu ɗari biyar ake da bukata